nawa makaman nukiliya rasha ta mallaka wannan rahoto na musamman ne da tawagar visual journalism bbc news ta haɗa muku wanda aka sabunta sa'a ɗaya da ta wuce ku biyo mu sannu a hankali ku ji mu da cikakken wannan rahoto na musamman amma muna ƙara sanar da kai idan wannan shine zuwanka na farko wannan tasha tamu mai albarka wato dagin arewa tv muryar sauyi don allah kada ka manta ka taimaka kai mana subscribe tare da danna alamar karrawa domin haka ne zai baka damar samun labarai da rahotanninmu da ma bidiyoyinmu da zarar mun daura su sai a gyara zama tsab don jin cikakken rahoton shugaba vladimir putin ya ba da umarnin ɗana makaman nukiliyar rasha abin da ya tayar da hankalin duniya to sai dai masu sharhi na ganin cewa matakin wani yunkuri ne na nuna wa kasashen duniya yatsa da su kauce wa shiga yakin da ya kaddamar a ukraine ba wai yana son amfani da su ba ne makaman nukiliya dai sun kasance a duniya tun kusan shekaru 80 da suka gabata kuma kasashe da dama na kallon su a matsayin wata kariya ga harkokin tsaronsu. su Makaman nukiliya nawa Rasha ke da su? Ana da ƙididdigar yawan makaman nukiliya a duniya baki ɗaya, to amma a cewar ƙungiyar masana kimiyya ta Amurka, Rasha na da makaman nukiliya 5,977, ko da yake lokacin amfanin 1,500 daga cikinsu ya ƙare, kuma nan gaba kaɗan za a lalata su. dubu 4,500 daga cikinsu da suka rage sun kasance masu zubin makaman roka da rokoki waɗanda ka iya yin tafiya mai nisan zango makaman nukiliya masu matuƙar mahimmanci ga rasha waɗanda suke ajiye waɗanda aka kai sansanoni ko teku makaman nukiliya masu, masu nisan zango daga nahiya zuwa nahiya suna da guda 1,185 makaman nukiliya da ake harbawa ta ƙarƙashin teku suna da guda 800 makaman nukiliya da ake harbawa ta jiragen yakin sama suna da 580 ragowar kuwa ƙanana ne waɗanda tasirinsu baya haifar da mummunar ɓarna kuma ana amfani da su ne a fagen daga ko ta cikin ruwa wannan ba wai yana nuna cewa rasha na da makaman nukiliya masu yawa ba ne da za a iya harbawa nan take masana sun yi kiyasin cewa an girke 1,500 daga cikinsu a wuraren harba makamai masu linzami da sauran wuraren harba makamai ya kwatankwacinsu yake da na sauran ƙasashe? Bayan Rasha, akwai sauran ƙasashen duniya guda takwas da suka mallaki makaman nukiliya, sun haɗar da China da Faransa, da India da Isra'ila, da Koriya ta Arewa, da Pakistan, da Amurka da Burtaniya. Jimillar yawan makaman nukiliya Rasha tana da 5,975.

tana da 290 birtaniya tana da 225 china tana da 350 pakistan tana da 165 india tana da 160 isra'ila tana da 90 koriya ta arewa tana da 20 abin lura an ƙiyasta dukkanin adadin ne ƙasashen china da faransa da rasha da amurka da burtaniya da wasu ƙasashen duniya 191 sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya